الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأنت بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما أشهد أن محمدا عبدك ورسولك بعثته إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنك وسراجا منيرا اللهم فصل وسلم وبارك وعنعم وتحنن على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته وعلى كل من سار على نهده واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون وما ما سدرجع الإمام الترمذي الإمام ابن ماجه sun fitar da hadisi hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma sayyiduna abdullahi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mummuni da yake cakude ɗaniya da mutane yake mu'amala da su kuma ya yadda ya jure ya yi haƙuri akan cutar da shi da za su riƙa yi ya alkhairi fiye da mummunin da ya keɓa kansa ba ruwan shi da mutane kuma ba zai iya juriya a game da baya juriya baya haƙuri a game da cutar cutarwarsu wannan hadisi yan uwa asali ne tushe ne ka'ida ce mai girma da ke tabbatar da cewa ɗan adam musulmi mai imani to dole ne ya zama ya cakuɗe ne da mutane ya yi mu'amala da su suna faɗa suna cewa Allah ta'ala da ya tashi halittar ɗan adam to ya masa wata ɗabi'a wannan ɗabi'ar ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi ba zai iya rayuwa shi kaɗai ba ɗabi'ar ɗan adam ba zai iya rayuwa shi kaɗai ba dole yana buƙatar mataimaka yana buƙatar waɗanda zai yi cakuɗe ɗaniya da su ya yi mu'amala da su su taimake shi shi ma kuma ya taimake su sannan lalurar rayuwarsa ma bayan ɗabi'a ita ma tana hukunta cewa ba zai iya rayuwa shi kadai ba yasa za mu ga hukunce-hukunce masu yawa a cikin musuluncinmu suna da alaƙa ne da mu'amaloli don uwa masu albarka al'imamul gazali rahimahullah yana faɗa yana cewa allah maɗaukakin sarki ya sanya mummuni ya zama zai yi cakuɗe ɗaniya da ‘yan uwansa shi ya sa mafi girman abin da ake nema a wajensa shine ya sa wa ransa cewa zai jure zai yi haƙuri domin dole sai an cutar da shi saboda shi ya sa ake san in ji Al'imamu gajani ya zama mai mai kiyaye haƙoƙin 'yan uwansa ya zama mai rinsa kunnuwansa ya doda kunnuwansa a game da cutar wadda zai ji daga gare su ya zama mai yin shiru a game da faɗin munanan halayensu sannan ya zama mai furta alkhairinsu domin tabbas in ya rayu a cikinsu sai an cutar da shi sai an masa abin da ba daidai ba to abin da ake bukata shine ya samu kansakali ya rike wannan kansakali shine na juriya da haƙuri da yafiya da kau da kai sai an cutar da shi da baki sai an cutar da shi da hannu sai an cutar da shi da hanyoyi mabambanta yan uwa masu albarka ita wannan mu'amala da cakuɗe ne ya a tsakanin juna ta kasu gida biyu akwai wata shari'a ta yadda da ita ke yabanta akwai kuma wadda shari'a ta soke ta ta kushe ta mu'amalar da shari'ar musulunci ta yadda da ita kuma take yabanta kuma take santa ita ce mu'amalar da aka gina ta akan taimakekeniya akan yi wa Allah ta'ala biyayya da kuma tsara dokokinsa da nisantar ababen da ya hana duk lokacin da za ka yi mu'amala da wani to ka tabbatar da cewa mu'amalar nan taku abinda za ta haifar daga baya shine abinda Allah ke so kuma ya yarda da shi nisantar abin da Allah yake ƙi kuma baya su shi ne umarnin da Allah ta'ala ya ba mu ya ce kuma ku yi taimakekeniya ku yi taimakekeniya a kan nagarta wato aikata ababen da Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma yadda da su kuma ku yi taimakekeniya a kan nisantar ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kuma baya su su ne albirru da attakuwa. albirru abinda Allah yake so ya yarda da shi attaqwa nisantar abinda Allah baya so kuma Allah yake kin sa yan uwa masu albarka wani zubin wannan mu'amalar za ta iya zama a bari yabo kuma wajiba idan mutum bai yi ta ba to Allah subhanahu wata'ala zai yi kushi da shi kuma zai masa azaba zai kama shi da alhaki akan cewa ya bar wata mu'amala da ya umarce shi yayi tare da bayansa misali halartar sallolin farilla wannan mu'amala ce ta tilas a kira sallah lafiya ka kalau ka amsa kira ka zo makaho da ke kusa da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya roki manzan Allah sama ya masa rangwame ba su ya rika halartar salatul jama'a ba har ya juya manzan sallama ya ce masa ba komai kai sallaka a gida ba sai ka zo ba ya juya ya tafi sai ce kana jin kiran sallah ya ce ya ma'aikin Allah ina ji ai gida na kusa yake da masallacin nan ya ce to ka amsa ka zo masallaci ba a ɗauke wa makaho ba yake kusa da masallaci halartar salatul jama'a halartar salatul jama'a ita ce manzon Allah sallallahu ya wasallam nufin wata rana yace yayi niyyar yace a kira sallah a kira sallah ayi iqama sai ya naɗa wani ce, ja mutane sallah shi kuma sai ya zaɓi wasu mutane a cikin sahabbansa yace kowannen ku je ya samo bakin wuta kirare da wuta a jikinsu ya tafi gidajen mutanen da ba su halarta sallar jama'a ya kokona masu gidaje mazu sama ya nufin haka amma bai yi ba in ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya fi kowa tausayi zai yi nufin wannan amma bai yi ba to ashe lallai wannan yana nuna maka halartar sallar jama'a wajibi haka nan halartar sallar juma'a wannan mu'amala ce ta tilas sai ka yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi duk mutumin da ya bar juma'a so uku bai zo ba da gangan ba yi da wani uziri da shari'a ta yadda da shi to ba ruwan Allah da shi duk addinin da ya ga dama ya je yayi ya zaba in ya ga dama ya mutu ba yahudi in ya ga dama ya mutu kirista ba nasare in ya ga dama ya mutu ba maguji Allah ba ruwan shi da shi kaga wannan yana nuna halartar sallar juma'a wajibi ne haka halartar sallar idi duka waɗannan mu'amaloli ne ababen yabo shari'ar musulunci ta yadda da su kuma ta wajabta akwai mu'amaloli waɗanda suke mustahabbi na yau da kullum an so a yi su a shari'a ana da buƙatar su ababen yabo ne ka yi mu'amala da 'yan uwanka wajen halartar ilimi sauraron wa'azi mu'amala ce da shari'a ta yadda da ita mu'amala ce da shari'a ta yadda da ita ka siya a siya daga gare ka mu'amala ce wadda shari'a ta yadda da ita ka zauna a ofis domin jawo wa 'yan uwanka musulmai amfani da kuma tunkuɗe musu abin da zai cutar da su duka waɗannan mu'amaloli ne da ɗan adam yana da buƙatar su kuma shari'a ta ƙarfafa a yi su ko dai ta ba su hukuncin wajibci ko kuma ta ba su hukuncin mustahabbanci wato ta so a yi a gefe guda akwai mu'amaloli ta kuɗaiɗaniya waɗanda suka zama ababen suka su ne magabatanmu suke umarni da cewa mutum ne yin waɗannan mu'amalolin ya zaɓi ya zama ka a gida ya rika kuka yana tuna zunubansa daga ciki mu'amala ta hada ai gulma mu'amala waccan aka zauna ba abinda za a yi sai a jawo sharri ga al'umma mu'amalan morewa kawai zaman kashe wando ba da nufin a tattauna wata matsala da ta shafi al'ummar musulmai domin magance musu ba mu'amala ta haɗuwa a zage mutane a ci mutuncinsu a faɗa bomansu duka wannan na ciki shi yasa Allah ta'ala ya ce babu alkhairi Allah ya kira alheri a mafi yawan haɗuwar da mutane suke su tattauna shakuɗi ɗaya ne yadda mutane suke a tsakanin junansu da yawa babu alkhairi a ciki sai abu uku daidai wanda ya umarni da abu mai kyau da hana abin da ya zama ba shi da kyau na biyu wanda ya umarni da ai sadaka sadakan nan ta kudi ko sadaka ta abu ne a faɗa abu mai kyau domin wal kalimatu at-tayyibatu sadaqa ka faɗi kalma mai kyau kai sadaka wanda zai yi umarni da ai tasbihi ai zikiri ai hailala ai istighfari a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan yana cikin abin da shari'a ta yadda da shi kishi haka kuma ba ta yadda da shi ba ko kuma tattaunawa ce za a yi domin a yi sulhu tsakanin wasu waɗanda ba su ga maciji a tsakanin junansu babu jijituwa a tsakanin miji da mata a tattauna a gaya za a yi a sulhunta su babu jijituwa tsakanin makwabci da makwabci ya za a ga yadda za a yi sulhunta su babu jijituwa tsakanin talakawa da shugabanninsu a tattauna ya za a ga an sulhunta su wannan Allah ya yarda da shi kishiyar haka Allah bai yadda da shi ba ɗan uwa masu albarka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi mummuni bayan wancan hadisin na ibnu umar akwai hadisin sayyidina abu huraira radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi mummuni yana sabawa da mutane kuma ana sabawa da shi babu alkhairi ga mutumin da baya sabawa da mutane kuma ba a sabawa da shi mutum ya zauna a cikin al'umma ba za ka iya faɗin wani ya wani ba zai iya ba da shaida ta gaskiya a kansa ba ce ai ga shi an taɓa yin wani aikin alheri da shi an ji daɗi ba wanda zai iya ba da shaida sai dai ƙila wani ya ƙarya ko ƙila ya taɓa ba shi wani abu ko kuma yana neman ya ba shi wani abu amma dai hakikatan da gaske ka zauna cikin al'umma ba ka da abin da kake ba ka haɗa hannu da ‘yan uwanka musulmai akan ai wani abin arziki ko a kawo da wata ɓanna ta wannan babu alkhairi ga cikin ne in ji manzan Allah irin wannan bai da alheri mai alheri shine wanda yake kawo alheri a cikin mutane a cikin duk damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan ita ce mu'amala cakuɗeɗeniya da ake buƙatar musulmi ya zama yana da ita alal aƙalli daga cikin cakuɗeɗeniya kai wa ɗan uwanka sallama ya amsa ku samu lada in ka ce masa assalamu alaikum ya samu ka samu lada goma da ya amsa maka ya ce wa alaikum salam shi ma ya samu goma ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ashirin shi ma ashirin assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh wancan ma wa barakatuh ka samu lada talatin ya samu lada talatin mu'amala mai sauki amma za ka gamu da uwanka ka wuce ya wuce uwa masu albarka daga cikin mu'amalar da musulunci ya zarga akwai zaman bakin titi manzan Allah su sami ce na hana ku zaman bakin titi sabbai suka ce ya ma'aikin Allah muna zama mu tattauna akan al'amuran da suka shafe mu mu kamar muna ganin babu makawa sai mun yi zaman nan manzo ta mai ce to in kun ce haka to hanya na da haƙƙinta tana da rai dole ku tsara waɗannan rai ku kuma ya zama duty akan ku sai suka ce ya ma'aikin Allah menene haƙƙin hanya manzo wasallam ya ce raddu salam in an yi sallama kuna fira dole ku amsa kan ku je wani ya zo wuce ce assalamu alaikum ku ko kun shagalta da ihu kun shagalta da surutai kun shagalta da zage-zage da gulmace-gulmace ba za ku yi amsa sallama ba daga cikin manzo Allah ta sanya ce irshadu ban wanda ya zo wucewa bai gane hanya ba a sa wani ya nuna masa hanya bai san inda za shi ba a raka shi a nuna masa hanya daga ciki akwai rabbul basar akwai rinsa idanuwa kada ai ta kallace kallace wata majalisa idan mutum ya zo wucewa sai ji kamar zai faɗi namiji kenan balle mace saboda ƙure ido tsara dokokin hanya daga ciki akwai kama baki kada a rika gulmace-gulmace kada a rika cin naman mutane kada a rika faɗin abubuwan da ba su da amfani sannan daga cikin su ne ce umarni da abu mai kyau da kuma hanyar game da abin da ba shi da kyau in ka zauna a bakin titi ka zauna a kofar gida ana tsira, to bai halatta ka ga yara suna faɗa ka kyale su ba ka ga wani rungumin wani ya shigo cikin unguwa ba a gane shi ba ba a gane waye shi ba Hakkin ka ne yana kanka ka tambaya ina zai je wajen waye zo waye ke nema kila mugu ne waɗannan ababen da muka yi watsi da su na dokokin mu'amala da ya tsakanin junanmu su ne suka haifan mana halin da muke ciki a yau muke kuka kowa yake shan wahala babu wanda yake jin daɗi kowa cikin damuwa yake sai dai idan mutum bai da hankali har yara sun san wannan ɗanɗana wadda ake yan uwa masu albarka mu koma ga Allah mu koma ga musuluncin mu ba mu da mafita in ba gare shi ba ba mu da wani sauki da za mu samu idan ba shari'a Allah muka zo muka kankade tana nan a rubuce muka karanta ta muka fahimce ta kuma muka aiwatar da ita a rayuwar mu ba a komai namu shari'a Allah ta shiga komai namu ba mu zaɓi abinda muka ga dama ni watsi da abin da muka ga dama ba yan uwa masu albarka duk inda ka ji magabata suna sukar mu'amala cakuɗe ɗaya suna fifita mutum ya koma shi kaɗai ne rayuwarsa to suna magana ne a matsayin inda kai duk waɗannan ƙa'idojin kai aiki da su amma jama'a suka ƙyale ka suka fi ƙarfinka ka ji tsoron kai ma za ka zama kamar su to a nan shi ne musulunci ya yi umarni da cewa ka bi za ta nafsika to anan ne aka ce ka kai ka ji da kanka ba mu kai wannan lokacin ba kuma ba ma fatan Allah ya nuna mana wannan lokaci domin ƙarshen zamani kenan kiyama za ta tashi kenan yake kuma kiyaman nan tun zamanin manzo Allah sallama aka ce ta kusa to daga in kana cikin duniyar nan kayi kokari wajen neman alheri kakkar ka kusanto da cewa ai gobe za a yi tashin alkiyama kai ta aikin alheri kai fatan Allah ya ninninka maka shekaru domin yin aikin alheri haka ake bukatar ka zo kaga ka fata hujja ka ta kiyama ta ta kusanta ki zo da kai yanzu ba ruwanka da kowa kowa ya ji da kanshi a'a ba haka ake nufi ba duk wani hadisi ko asari na magabata da za ka karanta da ke batu akan haka to wannan ita ce fassararsa kana jin tsoron mutane za su fi ƙarfinka kai ma ka lalace ka zama kamar su to daga nan ne aka ce ka kyale su ka ji da kanka sannan malamai suka fassara suka ce da aka ce ka ji da kanka aka ce wa manya lika wa sma'u minka haka wanda yake tare da kai yake zai ji shi ma to ba a ce ka kyale shi ba kaga ba yadda zaka karaye kai kaɗai ke yan wa masu albarka Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon komawa zuwa ga addinin sa komawa ta gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon tabbatar da shari'ar sa a duniya ya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka taimake mu a wajen aiwatar da ababen da ka farlanta mana kuma ka kaddara ka ba mu ikon nisantan ababen da ka haramta mana Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa barik lana fi ma ataita wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik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 الراهنين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآتنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر أوغاتنا اللهم استر أوغاتنا اللهم استر أوغاتنا وآمن روعاتنا اللهم آمن روعاتنا اللهم آمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا لمشاهينا ولمشايخنا ولأئمتنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك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 آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح حال أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ولايتنا في من اتقاك برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وارض عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون